صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta Juma'a. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi lafiya. Jerin shirye da muke ɗauke da sun haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na amsoshin fikihu. Sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin shiryen namu na wannan yammacin. Kafin duk waɗannan ga shirin nan na ko kun san. thank you ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 shugabannin manyan kasashen duniya na lokacin wato roosevelt na kasar amurka da kuma churchill prime minister kasar birtaniya da kuma stalin na tare soviet su gudanar da wani taro na kwanaki hudu a birnin tehran na kasar iran bayan da sojojinsu suka mamaye kasar iran a lokacin da suke yakin duniya na biyu a jawabin bayan taron da shugabannin kasashen uku sun bayyana tsari da za su bi wajen tallafa wa tarayyar soviet a fafatawar da suke yi da sojojin nazi na kasar jamus a cikin tarayyar soviet sannan sun tsaida shawarar cewa za su kwashe sojojinsu daga kasar iran din idan yakin ya kawo karshe manyan kasashen duniya da waɗanda suka hada da amurka da kuma burtaniya da tarayyar soviet sun shiga kafar wando ɗaya da sarkin iran na lokacin wato rza khan sakamakon yadda ya karkata ga kasar jamus karkashin shugabancin adolf hitler wanda daga karshe dai sun tumbake shi daga kan sarautar kasar suka kuma mai gurbin sa da ɗansa muhammad raza wanda yake musu biyayya sau da kafa a daidai wannan lokacin dai gwamnatin kasar iran karkashin sarki riza khan ta bayar da dama ga sojojin nazi da su yi amfani da kasar iran wajen kutsawa cikin tarayyar soviet domin mamaye ta. masu saurari ko kun san cewa shekaru 166 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan nuwamba shekara ta 1852 adam miskevich babban mawaki kuma marubuci ɗan ƙasar poland ya rasu a birnin istanbul babban birnin daular usmaniya an haife shi a shekara ta 1798 kuma mahaifinsa an haife shi shi ma a ƙasar ta poland kuma ya kasance mai gugurmaya ne ta neman yanci miskevich ya rayu a lokacin da aka raba poland a tsakanin rasha da kuma austria kuma ya yi aiki don sake haɗewar ƙasarsa kuma saboda wannan dalili ne aka kai shi gudun hijira zuwa ƙasar rasha shekara ta 1823 amma bayan shekaru shida ya gudu da ƙasar ya koma ƙasar faransa inda ya rika koyar da adabi a ƙasar daga nan kuma miskovic ya tafi birnin istanbul na ƙasar turkiya babban birnin daular usmaniya inda kafa rundunar soji ta poland domin yakar rasha amma a can ya mutu a ranar 26 ga watan nuwamban shekarar ta 1855 ayyukansa sun hada da littafan da ya rubuta da suka hada da littafin na pantidus da kuma wani littafi da ake kira da alhazan poland jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi da lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. Hukumar lafiya ta duniya na wani taro yau Juma'a domin tattauna batun sabon nau'in cutar corona da aka gano a baya-bayan nan. Iran ta jajanta wa Rasha bayan fashewar da ta yi sanadin mutuwar mutum hamsin da biyu. Shugaba Nicolas Maduro na Venezuela ya kai wata ziyarar bazata a ƙasar Cuba. don suka shirin labaran kamar da za a je su. Hukumar lafiya ta duniya na wani taro yau Juma'a domin tattauna batun nau'in sabon cutar corona da aka gano a baya-bayan nan. Taron ƙwararrun na WHO zai mai da hankali ne kan ko za a iya ayyana sabon nau'in a matsayin barazana ko kuma a'a. Kamar yadda kakakin hukumar Christian Lidmiya ya sanar, kawo yanzu kasashen turai da dama sun sanar da dakatar da sufurin shirin sama zuwa Afirka ta kudu inda aka sanar da gano wannan nau'in cutar da kuma wasu kasashe makwabtanta isra'ila ma ta sanar da samun mutum guda da ke dauke da wannan sabon nau'in cutar ta corona da ya fito daga kasar malawi kwana uku kenan da gano wannan sabon nau'in na cutar corona kuma masana na cewa kwayar cutar na soyawa nau'i da dama kuma ba lalle bane daga kafin da ake amfani da su a yanzu su yi aiki a kanta har yanzu kuma babu sahihan bayanai da ke nuna ko wannan nau'in ya fi wanda aka sani a can baya kasar morocco ta sanar da shirin dakatar da sufurin jiragen sama da faransa daga yammacin yau juma'a wannan matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da annobar corona ke kara sama a faransar da kuma wasu kasashen turai sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen morocco ta fitar ta ce matakin zai fara aiki da misalin karfe 11 dare da minti 59 agogon wurin ma'ana karfe 10:59 na gmt a daren yau juma'a har sai abin da hali ya yi an ɗau wannan ne bisa matakan da ƙasar ke ɗauka na yaƙi da annobar corona da kuma shirin ko ta kwana game da yadda annobar ke karuwa a ƙasashe makwabtanta na turai in ji kwamitin sanya ido kan yaƙi da annobar ta corona a ƙasar morocco to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa wacce daga birnin tehran jamhuriyar musulunci ta iran ta cacanta wa ƙasar rasha sakamakon mummunar fashewar da ta afku a kasar fiye da mutane 52 ne suka mutu sakamakon fashewar da kuma gobara a wata mahakar ma'adinai da ke kusa da yankin kuzbas a lardin kemerovo na kasar rasha da safiyar ranar alhamis kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id zade a daren jiya alhamis ya bayyana matukar sa dangane da fashewar da aka yi a kasar rasha tare da jajantawa iyalan waɗanda wannan mummunan hadarin ya rutsa da su kimanin mutane 285 ne ke amhakar lokacin da hadarin ya faru kamar yadda gwamnan kemerovo sergio sivilov ya sanar mutane da dama kuma sun shikata a cewar labarin tuni gwamnatin rasha ta kaddamar da bincike kan lamarin shugaban kasar ma vladimir putin a ranar alhamis ya sasanta wa iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su ya kuma umarci gwamnatin rashar da ta bada duk wani taimako ga waɗanda suka shikata shugaba nicolas maduro na kasar venezuela ya kai wata ziyarar bazata a kasar cuba ranar alhamis mr maduro wanda wani bangare na kasashen duniya ke kalubalantar sake zaben da aka yi masa a shekarar 2018 ya je cuba ne domin halartar bikin buɗe wata cibiyar fidel castro a birnin havana an buɗe cibiyar ce domin martaba mutumin da ya shagoranci juyin zuhalin cuba da aka cika shekaru biyar da mutuwarsa manufar buɗe cibiyar domin adana irin tunanin fidel castro da kuma nuna irin gwagwarmayar da ya yi an kaddamar da cibiyar ce tare da halartar shugaban cuba miguel diaz canel da kuma tsohon shugaban kasar raul castro sai dai babu wani jawabi da aka yi a hukumance to jama'a labaran duniyar kenan To labaran duniyar kenan yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta afirka a fuskoki daban-daban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 kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada amincewarsa kan batun gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa a bayanin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana jin daɗinsa kan zaman taron birnin paris na ƙasar faransa da aka gudanar a ranar 12 ga wannan wata na nuwamba na wannan shekara ta 2021 inda mahalarta zaman taron suka amince da dukkanin shirye-shiryen da aka tsara da kuma goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kan gudanar da zaɓukan kamar yadda bayanin na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada goyon bayansa kan zaman taron taimakawa matakan tsaron libya da aka gudanar a ranar 21 ga watan oktoban da ya gabata a birnin tripoli fadar mulkin libya bayanin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kuma bayyana goyon bayansa kan shirin gudanar da zaɓukan shugabancin ƙasar libya da na 'yan majalisun dokokin ƙasar da aka cimma a ƙarƙashin taswirar zaman tattaunawar siyasar libya da aka gudanar a zaman taron ƙasar tunisia a watan nuwamban shekara ta 2020 hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada goyon bayansa ga muhimmiyar rawar da hukumar zaben ƙasar libya ke takawa wajen ganin ganin an gudanar da zabuka a ƙasar kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yaba da ayyukan shirye-shirye masu inganci da aka gudanar a zaɓukan da kuma jaddada cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai sanya ido kan hukumar zaben ƙasar ta libya dangane da cikakken tsare-tsare da jadawalin da ta sanya na zaɓe domin aiwatar da shi cikin yanayi na lumana. tare da jaddada muhimmancin miƙa mulki a ƙasar libya ga farar hula a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya mai ɗaurewa kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kwaɗaitar da dukkanin ɓangarorin siyasar libya kan amincewa da sakamakon zaɓukan da za a gudanar da girmama haƙoƙin abokan hamayya kafin zaɓuka da bayan su game da kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar kan kiyaye ruhin haɗin kai da fahimtar juna musamman bayan sanar da sakamakon sauran zaɓuka a ƙasar har ila yau kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada muhimmancin mutunta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar da aka cimma a ranar 23 ga watan oktoban shekara ta 2020 tare da jaddada wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya daga cikin ƙasar a gefe guda kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya bayyana rashin jin daɗinsa kan yadda ake ci gaba da jigilar bakin haure da 'yan cirani a ƙasar libya gami da cinikin ɗan adam a matsayin bayi ciki har da ƙananan yara a ƙasar ta libya tare da wajabcin ɗaukan matakan shawo kan ire-iren waɗannan muggan ɗabi'u a ciki da kuma kan iyakokin ƙasar ta libya a nashi ɓangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya jiya jan kobes ya yi gargaɗi kan matsalolin da zai biyo bayan rashin gudanar da zaɓuka a ƙasar libya musamman ɓullar taɓarɓarewan al'amura tare da ƙarin rabuwan kai a ƙasar a wata sabuwa kuma shugaban majalisar kolin ƙasar libya khalid al-mishri ya bayyana zaɓukan da za a gudanar a libya na shugaban ƙasa da majalisar dokokin ƙasar a watan disamba mai kamawa a matsayin wasa mara amfani matukar ba a cimma matsaya kan dokokin zaɓuka a ƙasar ba a jawabinsa a zaman taron majalisar tuntuɓa ta ƙasa karo na 71 almishiri ya bayyana cewa a matsayinsu na 'yan majalisun kolin ƙasar suna jaddada mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma rantsuwar da suka yi kan kama aiki amma dole ne a samu mutunta kundin tsarin mulki wajen tabbatar da dokokin zaɓe don samun amincewar dukkanin ɓangarorin ƙasar saboda zaɓukan da za a gudanar su kasance karɓaɓɓu a libya amma rashin amincewa da dokokin zaɓuka shi ke janyo ɓullar rikici da saɓani a ƙasa almishiri ya bayyana cewa gabatar da wasu dokoki da suka yi hannun riga da dokokin ƙasa kuma suka saɓa wa yarjejeniyar siyasar da aka cimma a taron ƙasar ba abu ne da zai karɓu ba ba ko da kuwa daga bangaren cikin gida ne ko wajen kasar saboda ba zai yiwu a dora wa al'ummar libya dokokin da za su janyo matsaloli a harkar zaɓukar ƙasar su a bangare guda kuma shugaban hukumar zaben ƙasar libya imad assai ya bayyana cewa dokar neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar bata ce dole sai dan takara ya zame ba a zarginsa da aikata laifi ba yana mai bayyana cewa a fassarar doka mai lamba goma sha biyu ta dokokin zaben libya kotu ce za ta yi dubi kan zargin da wani dan takara zai gabatar kan abokin hamayyarsa imad ya kara da cewa suka kan tsayawa takarar wani mutum a zabukan kasar libya musamman na shugabancin kasa za a iya shigar da kara a kowace kotun kasar kuma doka ta ba da dama ga wanda ake kara ya ɗauka kara a kowace kotu a faɗin kasar libya dambarwar siyasa ta kun hannu kai ne sakamakon yadda wasu mahukuntan libya suke ganin rashin dacewar tsayawar wasu mutane takarar shugabancin kasar ko na majalisun dokoki kamar yadda shugaban majalisar kolin kasar libya khalid almishiri ya bayyana rashin amincewarsu da tsayawar wasu mutane takarar shugabancin kasar yana mai cewa ba za su taɓa barin janar halifa haftar mai murabus tsayawa takarar shugabancin libya ba tare da bayyana cewa wannan shine ƙarshen manufar dimokuraɗiyya a halin yanzu haka dai hukumar zaben ƙasa ta libya ta tabbatar da cewa akwai 'yan takara da yawansu ya kai 73 bayan tantance wasu daga cikinsu kuma sun cancanci tsayawa takarar shugabancin ƙasar da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa amma wasu rahotanni suna cewa an cire sunan saiful islam gaddafi daga cikin jerin sunayen 'yan takarar shugabancin ƙasar wata majiya da ta buƙaci a sake sunanta ta bayyana cewa saiful islam gaddafi ya kasance daga cikin mafi shaharar sunayen 'yan takarar shugabancin kasar da aka nemi cire sunansa amma shugaban hukumar zaɓe a libya imad assaya ya sanar da cewa duk da cire sunayen wasu 'yan takarar shugabancin kasar a yanzu yawansu ya kai 98 kuma biyu daga cikinsu mata ne a taron manema labarai da ya gudanar a birnin tripoli fadar mulkin kasar libya imad asayi a ranar larabar da ta gabata ya bayyana cewar hukumar zaben kasar ta libya ta yi rajistan sunayen 'yan takarar shugabancin kasa a libya 98 kuma sun gabatar da takardun bayanai da hukumar ta nema daga gare su iyaka dai hukumar sa za ta bi takardun don tantance ingancin su sannan za a buga jerin sunayen da aka tantance domin baiwa masu suka kalubale kalubalantar sunayen da aka ambata bisa ka'idodin da majalisar koli ta shari'ar kasar ta gindaya a wata sabuwa kuma hukumar zaben kasar ta libya a ranar alhamis da ta gabata ta sanar da cire sunan saiful islam gaddafi daga cikin jerin 'yan takarar shugabancin kasar bayan da ofishin babban lauyan gwamnatin kasar ya gabatar da korafin cewa saiful islam gaddafi yana da matsaloli a fuskar shari'a da suka shafi kisan kai da tunzura jama'a kan ta da bure gami da barna ta dukiyar kasa a nashi bangaren lauya mai kare saiful islam gaddafi ya bayyana sanarwar ta babban lauya mai shigar da ƙara a kasar libya da cewa akwai siyasa ciki kuma za su ɗauki matakin ɗaukaka ƙara domin sukan wannan zarge-zarge bayan sanar da cire sunan saiful islam gaddafi daga cikin 'yan takarar shugabancin kasar magoya bayansa sun gwada fushinsu kan matakin ta hanyar yaga katunan su kamar yadda suka yi barazanar hana gudanar da zabuka a wasu wasu yankunan kasar a nashi bangaren jeffrey de Laurentiis, mataimakin jakadan kasar amurka a majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ɗaukan matakan da suka dace wajen kama saiful islam gaddafi domin miƙa shi ga kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka ta icc gami da sauran waɗanda ake zargi da aikata laifukan cin zarafin ɗan adam a ƙasar libya a wata sabuwa kuma kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya sanar da cewa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya jan kobis ya miƙa takardar yin murabus daga mukaminsa na wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres tare da bayyana fatar samun mutumin da ya dace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 Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyo hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa gidan rediyo mai albarka kuna magana da mai sauraron ku ne aminu da ke nan maradi jamhuriyar nijar to ni ra'ayi na akan wannan magana ta rage haihuwa shi dai dama ita rayuwa ta duniya komi dama lalle ya kamata duk abin da za a yi a tsaya a taci dama an hana mu sallah tsawon wata guda sallar juma'a kuma yanzu an zo an kawo wannan dokoki amma magana a ce wai haihuwa ke hana a ci gaban nijar wannan magana kawai magana kamzan kurege ce rashin ci gaban nijar ga yanan kowa ya sani kiri-kiri ana sa satan milireka dubunnan miliyoyi na ƙasa ana sacewa ana ɓoyewa ba ci gaba ba kuma yanzu an zo a fake da guzuma ana halbin karsana haba sai a duba a gani komi ai mai faɗa ya zamo bai da hankali ai shi mai saurare da hankalin shi kuma ko ma wata aniya gare su akan mu talakawa 'yan Nijar mu da ma Allah shi ke ɗauke da nauyin mu ba wani ba wassalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da suna Raba mai aski. Yau ra'ayina a yau a cikin wannan dama da kuke bamu a wannan kafa mai albarka shi da cewa eh kamar yadda shugaban kasa ya bayar da umarni akan sarakai na su zo su kirayi malamai da sauran masu unguwa da kuma sauran talakawa su sanar da su cewa ya kamata a hoto tsari na ka'idai yawan aifuwa a kasar mu jamhuriyar Nijar to ba zan mu ce ba eh, jagororin mu na addinai ko kuma sarakanmu na gargajiya kada su hoto su aiwatar da umarni na shugaban kasa amma sai dai kuma eh, zan mu su shawara akan ya kamata idan sun ciza su busa su duba su gani a ra'ayin shugaban kasa da kuma magana ta ɓangaren addinin musulunci mi ya ce a ɓangaren wannan har in dai magana shi ta yi karo da tsarin addinin musulunci bai zo ba daidai da tsarin addinin musulunci to ya kamata su ɗoro shi a bisa hanya su sanar da shi gaskiyar lamarin cewa addini ya shigo a cikin wannan sha'ani ya kamata a gyara mai magana raba mai aski da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum BOH Hausa jamhuriyar musulunci ta Hiran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Ghana muna gudanar da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu wannan taro da aka ce an yi a birnin yamai na cewa a sa doka ta tsarin aifuwa a ƙasa ta nijar to wannan doka mun yi cir da allah wade da ita kuma malamai dole na ku tashi ku yi faɗakarwa a kan shugabanni da sarakuna gaba ɗaya domin wannan tsari ba tsari ba ne doka wanda ya kawo wannan tsari ya kawar da hadisin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ne da yake cewa ku yi aure domin ku ayyaha ranar lafira in yi alfahari da ku to wannan kuma yahudanci ne ya kamata a ce talakawa na ƙasa ta nijar in za ku zaɓe kusan wani zaku zaɓe mutumin da tintinta ba mai ra'ayi na yahudawa ba mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon musulunci na boh da farko suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gannan kebistan nigeria a yau ina jinjina muku duba da irin wayannan maki da kuke bamu a kowane lokaci domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mana tuwo a kwarya to a yau zan yi kira ga likitocin jamhuriyar niger kamata a yi su ba da goyon baya a yi musu wayannan alluran rigakafi duba da irin yadda su likitoci da ma suna na tabbatar tabbatar da cewa akwai wannan kwayar cuta saboda mu talakawa gaskiya ban mu ta ba to kaga saboda haka idan aka yi musu wannan abin lalle mu talaka mun yi fahimta cewa lalle akwai wata kwata mai suna covid-19 da fatan allah ubangiji ya mana saukin duka cututtukan da muke fama da su a duniya baki daya na gode kwarai ku tashi lafiya suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci mai magana da wani Alhaji Abdu Agada Sinija. ra'ayi ra'ayina da nan bata yau bisa magana ta shugaban kasa ta Bazum da yayi. Ya ce ai raji ai fuwa menene menene wannan ai ba ma magana wacce wanda ya kamata shugaban kasar musulmi yayi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce mu ta yin aure muna ai fuwa domin yana so ya alfahari da al'ummar shiga na tashin alƙiyama kenan dan haka wannan magana bai ma kamata yi ta kuma malamai suna ji ba ta ce komi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ci Hausa na Abdulaziz Malam Nafiu ana ce ma Abdulaziz Prezi. To yau eh, dangance da ra'ayi kan da ake bada yau ra'ayi na shine ya kamata mu na Afirka musamman ma mu mu na ƙasar mu Niger. Ƙasar mu su ƙasar musulmi ce. Bai kamata ba a rika kawo wasu ɗabi'o'i irin na turawa a rika saka mana a ciki. Lokacin arman yarinya in yayi kawai a mata armanta ba sai wani an ka'ide mata ga iya lokacin da za ta almi ba wannan abun bai sako a cikin addinin musulunci ba malamanmu kawai yadda za a yi a ci gaba da addu'a domin wannan abubuwan da ake kawai sai addu'a ce kaɗai za ta gudda mu daga cikin wanga lokaci lokaci ne allah ubangiji ya kamu kuma mu da kanmu muke jawo ma kanmu irin wani abubuwan sai mun hudda sarai mu hudda muna huce a mu a tsakaninmu ne mai magana abdulaziz kurezi daga da magarama jamhuriyar nijar assalamu alaikum jamfuriyar musulunci tehran suna na kadora diga gadan fulani wuri daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna kira ga mutane ya kamata mu dukufa da yawa kasashenmu addu'a domin samun dawamammen zaman lafiya mai dorewa a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawamammen zaman lafiya mai dorewa a kasashenmu na afirka da ma sassan duniya baki daya ra'ayina takaice jamfuriyar musulunci tehran mai magana kadora diga kadan fulani warji daga jihar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio UH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin zan ba da ra'ayi na saman wannan taro wanda shugaban kasa a eh, Nijar ya kira na sa sarari tsakanin haifuwa da haihuwa. To mu wanga taro muna tar da Allah wadda da shi kuma za mu jan hankali da shugabannin mu san da cewa ba wai rashin haifuwa ba shi ke sa wai kasashen mu wai kuma kasa ta Nijar ba ci gaba. Akwai azzalumai cikin masu mulki ko kuma masu mulkin dukansu azzalumai ne ba. Kenan ba a samu yadda ake so a samu ci gaba saboda dole ne an ga kama musulmi suna yin yawa kenan dole ne a ga kama a fuddo musu ta wata hanya saboda zuwa arzikin zuwa gaba ana samun haihuwa da yawa dole ƙasa ta samu ci gaba tana samun masu ilimi cikin ta kenan shine turayyar mu suke son su shigo mu ta ta wani hanya suna suna ƙetar su ga ƙasashen mu suna samun ci gaba saboda idan ci gaba yana zuwa dole a samu matasa masu jini a jika wanda za su kama ƙasashen su ci gaba ba ba komai bane yasa suke ƙiyya da haihuwar da ake yi cikin duniya ko kuma kasashen mu na afirka saboda arzikin da allah ya bamu yau da gobe in ba a samu shugabanni na gari ba yau da gobe kuma allah ya kai shugabanni matasa wanda za su sa kasashen mu su ci gaba don shi yasa ne suke wanga abu na cewa a sa sarari tsakanin haifuwa da haifuwa mu wanga taro muna tar da allah wadda da shi kuma sarakanmu na gajiya muna shan hankalin su tsoron allah wallahi su tsoron allah to kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu malami na gaba gare ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu radio boa ta hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso yau ina so radio boa ta hausa ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da tsayawan dan wato takarar dan marigayi kanal kaddafi wato saiful islam lalle wannan takara da saifin islam yake son tsayawa wato akwai gagarumin aiki gabansa duba yadda kasashen yammacin duniya suka zo suka shibka abubuwa na tashe-tashen hankula a ƙasarsa da kuma yadda suka bi tun da farko suka yi hankoron kawar da mahaifinsa kuma suka ga bayan shi wannan kuma suna na a ƙasar libya din ba tafiya suka yi ba saboda haka kenan wato akwai gagarumin aiki aiki gaban wato saiful islam mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamforin niger a jihar doso Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Siraji Haruna wanda ta sani da Letora da magaram jamhuriyar Nijar dangane da ra'ayina na yau kasashen mu na Afirka ko kuma in ce shugabannin mu na Afirka kamar su Baba Buhari su shugaban kasa Bazoum Muhammad to gaskiya wannan tura da suke ba su shawarwari daban-daban gaskiya wannan shawarar da suke doka ta turawa bai kamata su ɗauke ta ba saboda suna takura ma 'yan kaza dan saboda ka doka kamar Baba Buhari asusun lamani ta ba shi shawarar da cewa ya cire tallafin man fetur da wutar lantarki a Najeriya kaga wannan bai yi daidai ba kuma shi ma Bazoum Muhammad majalisar ɗinkin duniya da ta ba shi shawarar ya tattara sarakai da masu ruwa da tsaki a tattauna da su ya kamata a ce a rage aihuwa a Nijar kenan kaga wannan ma bai yi daidai ba su turawa duk abin da za su ga musulmi ya zo ya ci gaba ba su san shi kenan wannan mun da Allah wadai da irin wannan mu wannan shawara da za a tattara saraki eh, da masu ruwa da tsaki a je a yi ta to su je su saurara idan suka saurara su bar ta a teburin shawarar da lokacin da aka ba shawara kas su zo mu da ita to suna na Siraj Haruna wanda aka san da turawa da magaram da Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BOS Tehran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai da jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da taron da matan shugabannin kasashen Afirka suke a Abuja to gaskiya muna jijjina musu kuma da fatan za su yi shawarwar su da kitsa daga wuta daga mazajen su saboda mazajen su a halin yanzu gaskiya suna cikin wani hali na bata wanda ba a san ba wanda zai iya kwananto su tana wa matan nasu za su yi shawarar wani da za su rika sayo su hanya na gode bh mai magana isu ne ma da maganar jamfuri Nijar na kira ku daga nan birni mai da jamfuri Nijar ku tashi la. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa V wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci a wannan Juma'ar. Yanzu kuma ga shirin nan amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم وصلى الله muhammadin wa alihi الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura na fikihu muke baku amsoshinsu a yau za mu fara da wasu tambayoyi waɗanda ainihin suke gabanmu dangane da al'amura da suka shafi fikihu wannan yake cewa dangane da a ce mutum ne yake cikin sallah sai wani ya zo ya ce da shi wato salam wato yi masa sallama shin zai amsa masa ne dangane da wannan sallama da abin da ya ce da shi ko kuma zai yi kari a kai to wannan tambaya kamar yadda a wani lokaci can ko da ke an dan kwana biyu mun taɓa ba da eh, amsar shigen wannan na farko dai ko mutum sallah yake yi wani ya shigo gurin da yake sallah ya masa sallama kamar yadda muka faɗa malaman fiƙo sun ce lallai amsa wannan sallama ɗin wajibi ne ga wanda yake sallah kada mutum ya ce ai sallah nake yi an zo ana masa sallama ya ki amsawa a'a to amma kamar yadda shi yanzu wannan bawan Allah yake wannan tambaya din idan mutum ya zo ya ce da kai salam kai kuma inda za ka ba shi amsa din za ka ba shi amsa da abin da ya ce da kai ne kar kai ƙari akan abubuwan malamai abin da suke cewa lallai amsar da za ka bayar ya zamana ta fara ne da salam din ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum waɗannan biyun hanyoyi da za ka iya bi ka amsa sallama in kana cikin sallah kenan amma kar ka kuskure ka ce wa salam.' in ka ce wa salam,' to ka yi magana ka yi ƙari akan abin da ya kamata a ce ba kai ba saboda haka wannan hanyar da ake bi kenan a amsa sallama yayin da mutum yake sallah kamar yadda na faɗa amsa sallama ko da kana cikin sallah ne wajibi ne ka amsa sallama to amma wannan salam ɗin ta jama'a ita ce a farko ka ce salamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum sai ka ci gaba da sallaka ba wai ka tsaya kuma kana sauraron a gaya maka wani abu ko kuma ka ce wani abu daban ba sannan kar ka kuskure ka ce wa alaikum salam shi ma ba a so ayi wannan saboda zai zama ya bata maka sallah ka yi magana kenan to wannan bawan Allah yake cewa idan na kasance a cikin sallah na yi zikirin da ake yi a ruku'u sai na yi shi a sujada ko kuma wanda ake a sujada sai na yi shi a ruku'u akwai matsala to to zikiri da ake yi dai a ruku'u shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to yana nufin cewa a ruku'u maimakon ya ce subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sai ya dauko wanda ake a sujada ya ce subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi kaga wannan ya dauko zikirin wani guri ya kawo wani guri kenan to anan idan mutum ya zama hakan da ya yi ya yi shi ne bisa mantuwa ba matsala idan kuma ya yi haka ɗin ne kurin ba tare da ya yi tunanin wannan guri ne na wani abu wanda ya cancanta a yi kaza ba a'a kurin ya yi ne a bisa kurin yana so ya tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da la'akarin yau ko kuma a wannan lokacin a wannan gurin wani guri nake wani guri me ya kamata na ce anan a kurin yayi ne bisa tsarkake Allah to shi ma malaman fikiyo suka ce wannan ba matsala to ina matsalar suke idan yi haka din shi ne haka kurin ya san nan gurin ga zikirin da ya dace sai ya ƙi ya ɗauko wani guri ya yi a nan gurin bai kamata ba sai dai inda mantuwa ne amma inda gangan ne ya yi haka to akwai iskali a nan dole nan dai sai ya sake yin wannan ruku zikirin da ya cancanta ya yi a kowane guri shine abin da ya dace da wannan lokaci saboda haka wannan zikirin da ya dace da kowane guri ya kamata a ce ya yi shi a wannan lokaci domin ai abu ne ma wanda yake bai dace a ce mutum wai haka kurin da gangan ya san cewa nan ga irin zikirin da ake yi a ruku'u can ga zikirin da ake a sujada sai ya ɗauko na nan ya kawo nan ya ɗauko wannan ya kawo nan kuma da gangan to wannan ya zama wasa kenan da al'amura wanda suke bai dace a yi wasa a cikin sallah ba to shi wannan ba alan tambayar da yake yi shine dangane da yake cewa to idan kuma aka ce ni na zo zan yi sallar magariba sai na fara gabatar da sallar isha daga baya kuma na tashi ne sallar magarba shin ya wadatar mun ko bai wadatar ba a ah, to wannan babban al'amari kenan ya za ka yi lokacin Sallar magariba sai kurin ka tashi ka ce za ka yi sallar isha to amma idan ma hakan ya faru misali abinda da za ka lura da shi shine cewa a cikin wannan sallan da kake yi da kake cewa sallar isha ka tayar maimakon kai magariba idan har ka isa raka'a ta hudu ne to wannan wani abu ne zai biyo baya kenan daga baya sai ka yi sallama sannan ka tashi ka yi sallar magariba ka kuma sake yin sallar isha din amma idan baka kai ga raka'a ta hudu ba to a lokacin da wannan raka'an da kake yi misali ta uku kaga ai baka kai ta hudu ba to abin da za ka yi sai ka canja niyya sai ka ɗauke wannan niyyar isha ɗin da ka yi sai ka mai da niyyar ka ta koma niyyar magariba to in kai wannan sai ka cika sallanka ka yi sallama sannan daga baya sai ka tashi sai ka yi sallar isha ɗinka wannan shine abin da ya kamata a cikin irin wannan yanayi tunda ai dama ba da gangan mutum ya yi ba misa mantuwa ne zai tashi ya sallar isha din to mun dai baka kai raka a ta hudu ba to kana ta uku ne to zaka iya mai da niyyar ka kace to ka canza niyya ba wai sai ka bada da baki ba a'a a zuciyanka ka mai da niyya din in ka tuna ka a a zuciyanka yanzu ai ya kamata ne sallar magariba ne ya akai kuma yanzu nake cikin isha to kuma kana ta raka ta uku ne to sai ka canja niyyar kurin ka koma magariba din insha Allah amma in ka kai ta hudu ne raka ta hudu to sai ka cika ta hudun ka yi sallama to amma fa wannan ishan babu ita bayan ka yi sallama sai ka tashi sai ka sake magariba din sannan kuma sai ka yi isha din daga baya to allah ya samu dace to wannan ke cewa dangane da al'amuran da suka shafi cin abinci ba a lokacin sallah shin akwai matsala a to cin abinci a cikin sallah akwai matsala mana abin da yake gudana dangane da cin abinci ka cin abinci a dunkule mutum ya faɗi wannan magana amma a cikin al'amura na sallah a yayin da mutum ya da sallah duk wani abu cin abinci ko shan wani abu ai haramun ne wato yana ɓata masa sallah kana cin wani abu kana cikin sallah kana shan wani abu kana cikin sallah to ai sallah ta lalace ta ma ɓaci gaba ɗaya to amma kuma wannan da ake zancen cin abinci ba yana nufin wai ka ɗauko abinci kana cin cokali nawa ko kuma ka dumbura hannu a'a ko da kakkani ne abincin ka ɗauko ka jefa a baki kamar kana cikin sallah sai hannunka ya kai ga aljihunka sai ka ji wata gyaɗa kwaya ɗaya sai ka ɗauko ka jefa a baki ka ci gaba kana ci kana kuma yin karatun sallah wannan sallah ta lalace babu sallah saboda haka an ci cin abinci ko kuma shan wani abu ba wai sai mai yawa ba fa ko yaya yake ko da kaɗan ne to amma akwai wasu lokutan da zaka ga mutum ya ci abincin ya gama ko kuma ya sha wani abu ko da abin ma lokacin ma mai zaƙi ne ma ya sha shi bai je ya kuskure bakinsa ba ma sai a tada sallah sai ya zo ya tada sallah to a cikin sallah nan da yake akwai ɗan wani abubuwa na nan da ya makale masa a tsakankanin haƙoransa to irin wannan abin da ya makale a tsakanin haƙora idan mutum yana cikin sallah harshensa ya ɗan tabo ɗan wannan abin sai ya haɗiye wannan ɗan abubuwan da suka mammakale a tsakankanin haƙora malaman fikin suka ce a wannan ba zai bata masa sallah ba wannan ba matsala ko kuma ɗan abu mai ɗan zaki zaƙi ya ɗan sha cakulet kafin ya zo ya tada sallah bayan ya zo ya tada sallansa to dan cakula ɗin ta dan mamakale masa a baki ko a wajen haƙoransa sai harshensa ya dan taɓa wani guri ya dan ji zaƙi-zaƙi to irin wannan malamai abin da suke cewa wannan baya bata masa sallah wannan babu matsala to a takaice waɗannan su ne tambayoyin wannan lokaci kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin waɗannan tambayoyi na fikihu. to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirin namuna wannan yammacin. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 da marabar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kan haka da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa ministar harkokin cikin gidan kasar australia karen andros ba tare da ta fayyace dalilin da'awar cewa kungiyar hezbollah ta kasar labanan tana barazana ga kasar ta ba ta yi furuci da cewar kungiyar ta hezbollah tana ci gaba da barazanar kaddamar da hare-hare kan kasar ta da taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda tana mai bayyana cewa a wannan karo dukkanin kungiyar ce take matsayar 'yar ta'adda a mahangar kasar ta ba kamar yadda a baya take ɗaukan ɓangaren sojin kungiyar ba kawai a matsayin 'yar ta'adda yanzu dukkanin bangarorin siyasa da na sojin kungiyar ce australia take daukan su 'yan ta'adda kuma za su fuskanci takunkumin gwamnatin kasar ta duk da ministar harkokin cikin gidan kasar ta australia ba ta fayyace dalilin kasar ta na daukan matakin sanya kungiyar hezbollah ta kasar labanan cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya ba amma jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki nauyin bayyana musabbabin bullar wannan sabon matakin inda jaridar ma'arib da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila ta fayyace cewar wannan mataki na gwamnatin australia na daukan kungiyar hezbollah ta kasar labanan da dukkanin bangarorin bangarorinta na siyasa da na soji a matsayar kungiyar ta'addanci ya zo ne sakamakon buƙatar mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila jaridar ta ma'arif tana mai bayyana cewa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya nemi alfarmar takwaransa na kasar australia scott john Marison, kan sanya sunan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta kasar labanan da dukkanin bangarorinta na siyasa da na soji cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya a hukumance a lokacin ganawarsu a gefen zaman taron kasa da kasa kan sauyin yanayi na glasgow climate State Conference a ƙasar Birtaniya. jaridar ta haramtacciyar kasar isra'ila ta kara da cewar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya yaba da matakin da gwamnatin australia ta ɗauka, yana mai furuci da cewa ina godiya ga gwamnatin australia da abokina firaministan kasar scott john morrison kan shelanta kungiyar hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci wannan kuduri na gwamnatin australia ya sanya ta shiga cikin sahun kasashen amurka kanada birtaniya jamus da holland baya ga wasu kasashen latin amurka da suke ɗaukan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta kasar labanan a matsayin 'yar ta'adda amma wasu kasashen yammacin turai ba su daukan bangaren siyasar kungiyar hezbollah a matsayin bangaren ta'addanci bangaren sojin kungiyar ce kawai suke daukar ta a matsayin na ta'addanci saboda nisantar matsalar gudanar da ma'amala da gwamnatin kasar labanan domin kungiyar hezbollah ta kasance jigo daga cikin gwamnatin labanan mai wakiltar gwamnatin kasar da kuma membobi masu yawa a majalisar dokokin kasar kamar yadda take taka gagarumar rawa a bangarorin harkokin kasar musamman bangaren rayuwar zamantakewa da siyasa da kuma tattalin arziki sakamakon haka siyasar gwamnatin australia ta fito ce a matsayar aiwatar da bukatar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gami da biyayya ga bakar siyasar amurka ido rufe saboda babu wata rana da kungiyar hezbollah ta taba zama barazana ga kasar australia sai dai aka san haka yadda al'ummar labanan da dama take rayuwa a cikin kasar australia ciki har da masu ra'ayin kungiyar hezbollah na fada da zaluncin mamayar yahudawan sahayuniya kamar yadda babu wata rana da aka samu wani ɗan ƙasar labanan yana zagon ƙasa ga tsaron ƙasar australia musamman daga cikin masu ɗauke da ra'ayin gwagwarmaya da zaluncin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida ballantana har gwamnatin australia ta samu wani dalilin zargin ƙungiyar hezbollah da cewa tana barazana ga tsaron ƙasar ta sakamakon haka yana daga cikin dalilan da suka sanya gwamnatin australia ɗaukan neman muzanta ƙungiyar ta hezbollah ta hanyar ɗaukan ta a matsayar ƙungiyar ta'addanci biye biyayya ga bakar siyasar amurka da na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wasu ƙasashen yammacin turai gami da ƙiyayya da hasadar wasu gwamnatocin ƙasashen larabawa kan ƙungiyar ta hezbollah musamman ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa inda ƙiyayyan su ta shafi har al'ummar labanan da take goyon bayan ƙungiyar hezbollah don haka suke yakarta ta fuskar tattalin arziki da rayuwa hakika kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta kasar labanan a matsayarta ta kungiya ba gwamnati ba ta taka burki ga duk wasu matakan tsoma bakin bakar siyasar ƙasashen waje kan kasar labanan musamman yakar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta mamaye wasu yankunan labanan tare da fitar da ita da ƙarfin tsiya kuma duk da karfin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kasance tana tsoron daukan matakin wuce gona da iri kan kasar labanan sakamakon irin martanin da za ta fuskanta daga mayakan kungiyar hezbollah dukkanin waɗannan al'amura suna fusata 'yan koren yahudawan sahiyoniya da amurka na ƙasashen larabawa don haka suke shirya duk wani zagon ƙasa kan ƙungiyar ta hezbollah a kowane ɓangare a halin yanzu haka ƙungiyar hezbollah tana fuskantar yakin ƙwaƙwalwa a ciki da wajen ƙasar musamman daga sojojin hayar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila inda a kwanakin baya bayan nan aka aiwatar da kisan gilla kan masu zanga-zangar lumana a yankin tayoni da ke birnin beirut beirut fadar mulkin labanan sannan matakin da wasu kasashen larabawan yankin tekun farisa suka ɗauka na taso ƙasar labanan gaba sakamakon furucin ministan sadarwar ƙasar george kodahi kan yakin saudiya a yemen da kuma batun sanya sunan ƙungiyar hezbollah cikin jerin sunayen ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya daga wasu ƙasashen yammacin turai musamman matakin ƙasar australia na baya-bayan nan duk waɗannan ƙoƙari ne na kubutar da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga tsaka mai wuya da ta shiga musamman a hannun ƙungiyoyin gwagwarmayan yankin duk da barazanar cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mallaki rundunar soji da ba a galaba a kanta amma duniya ta ga yadda matasan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci suke fatattaka rundunar sojin a falastinu da labanan da kuma siriya abin da ke bakanta ran makiya yanci da wanzuwar adalci a fagen rayuwa a nata bangaren kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta mayar da martani kan kudurin gwamnatin australia na sanya ta cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya tana mai bayyana matakin da afkawa cikin makauniyar muradun yahudawan sahayuniya kuma hakan ba zai taba yin tasiri kan karfin zuciyar al'ummar labanan mai aminci da kasar ta ba kungiyar hezbollah ta jaddada yin tir da matakin gwamnatin australia na sanya ta cikin kungiyoyin 'yan ta'adda tare da bayyana hakan a matsayin mika kai ga bakar siyasar amurka da yahudawan sahiyuniya gami da aiwatar da makauniyar hidima da kare manufofin da suka ginu a kan tubalin ta'addanci da kisan gilla bayanin na kungiyar hezbollah ya kara da cewa wannan mataki na gwamnatin australia da sauran ire-iren waɗannan matakai makamantansu da wasu ƙasashen yammacin turai suka ɗauka kan goyon bayan zalunci kan al'ummar yankin gabas ta tsakiya tare da yin watsi da duk wani batun adalci da kare haƙƙo haƙoƙi da 'yanci al'amura ne da ba za su girgiza ƙarfin ruhin al'ummar labanan ba ko 'yantattu a dufaɗin duniya ballantana ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah da ta yi imani da haƙƙin kare ƙasarta da al'ummar labanan daga duk wani nau'in zalunci mafi yawan ƙasashen yammacin turai sun sanya ɓangaren sojin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda amma banda ɓangaren siyasar ƙungiyar domin gujewa bullar matsala da harkar alaƙar su da gwamnatin labanan nan saboda kungiyar hezbollah tana taka gagarumar rawa a fagen siyasar kasar a bangare guda kuma wasu kasashen yammacin turai suna daukan kungiyar hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci ba tare da bambance tsakanin bangarorin siyasa da na sojinta ba duk da babu wani dalili da suke dogaro da shi kan zarginta da ayyukan ta'addanci banda kare kasarta daga wuce gona da irin yahudawan sahiyoniya musamman tilastawa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila janyewa daga mafi yawan yankuna yankunan labanan da ta mamaye gami da hana ta cin karanta babu baka a kasar ta labanan gwamnatin kasar birtaniya ta sanya kungiyar hezbollah cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya amma hukubar ya takaita kan bangaren soji ne kawai kafin daga baya a watan janairun shekara ta 2020 ta sanya sunan kungiyar ta hezbollah da dukkanin bangarorinta na siyasa da na soji cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda bayan abin da ta kira matakin yakar kungiyoyin da suke da alaka da kasar iran matakin gwamnatin birtaniya na game dukkanin bangarorin kungiyar hezbollah a takunkuminta shine kokarin hana mutane da cibiyoyi gudanar da duk wata mu'amala da kungiyar ko mai alaka da kungiyar ta hezbollah musamman a bangaren harkokin kuɗi da tattalin arziki abinda take ganin zai wurga kungiyar ta hezbollah da masu mu'amala da ita cikin halin tsaka mai wuya kuma matakin gwamnatin birtaniya ya zo ne a matsayin koyi da kasar amurka na ɗaukan kungiyar hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci tun tsawon lokaci kamar yadda kasar jamus a watan afrilun shekara ta 2020 ta sanar da daukan kungiyar hezbollah a matsayar kungiyar ta'addanci tare da gudanar da samame a jihohin kasar da dama da nufin hana duk wata harka da ta shafi kungiyar ko masu alaka da ita a bangare guda kuma tabbas kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta kara bakin jini mai tsanani ne a wurin kasashen yammacin turai sakamakon kyakkyawar alakar ta da jamhuriyar musulunci ta iran da kuma matakin da kungiyar ta dauka na kare gwamnatin siriya siriya ƙarƙashin shugabancin bashar asad da ta kasance mai goyon bayan ƙungiyoyin gwagwarmaya a tsakanin ƙasashen larabawa a yankin gabas ta tsakiya a fili yake kasar amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin turai da kuma 'yan koransu na ƙasashen larabawa sun ɗauki matakin jigilar gungun 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya zuwa ƙasar siriya da nufin wargaza ƙasar tare da kawo ƙarshen shugabancin bashar al-assad amma taimakon ƙasashen rasha da iran gami da mayakan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya hana su cimma mummunar manufarsu kan ƙasar ta siriya Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani mako inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. To kuma da haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin sesar namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Hukumar lafiya ta duniya na wani taro yau Juma'a domin tattauna batun sabon nau'in cutar corona da aka gano a baya-bayan nan. Iran ta jajanta wa Rasha bayan fashewar da ta yi sanadin mutuwar mutum hamsin da biyu. shugaba nicolas maduro na venezuela ya kai wata ziyarar bazata a kasar cuba To masu sauraron mu ina kuma da wani ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin dai a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kamala ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.